musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda ke bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri ni kuma suna na anas idris hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo akan kalasi a ayi sallama da masu assalamu alaikum ta yi kai tsaye za mu shiga cikin tambayoyin naku da kuka aiko inda malam tambaya ta farko ta zo daga wanda yake cewa yana da yaron shago ne amma kuma ya ce baya ba shi sayan yadda ya kamata domin ya ce inda ya kamata ya ba shi dubu hamsin sai ya ba shi dubu ashirin kuma ya san haƙƙin nasa dubu hamsin ɗin ne ya kama kuma shi ma yaron ya san haka ya ce to daga baya sai shi wannan yaron ya lissafa ragowar dubu talatin talatin na tsawon shekara biyar ya cire abinsa amma ba tare da shi mai shagon ya sani ba shi ne ke tambaya malam shi menene hukuncinsa shi da ya hana yaron da kuma shi yaron da ya cire wannan kuɗi da kansa الحمد لله رب العالمين <clears throat> والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بيان حكيم وما سو كلم ورسول رم وأن لوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akwai kuskure da yawa da muke yi wajen ɗaukan watan mukan sa mutum aiki ba tare da mun tantance abin da za mu bashi ba sakamakon aikinsa wanda wannan kuskure ne ita al'ijara wato kaɗau mutum ya maka aiki daga cikin sharuɗanta shine al'ilmu bil ujra an takuna al'ujratu ma'luma abin da za a biya mutum in yayi wannan aikin ya zanto sananne wato za ka yi mun eh, za ka haƙa mun rijiya ga abin da zan baka za ka gina mun gida ga abin da zan baka za ka yi mun kaza ga abin da zan baka za ka ɗaukar mun kaya da ka kaza ga abin da zan baka su haka a samu yarjejeniya tsakanin wanda zai yi aiki da kuma wato wanda za a yi wa aiki akan abin da za a ba shi ladan aikinsa to muna yin kuskure a nan sai mu ɗauko mai aiki sai mu sa shi aiki ba mu wato tantance nawa zai kamata mu bashi ba shi ma bai san nawa za mu bashi ba sai an gama aiki a zo a rika takaddama wani na cewa shi aikin da ya cancanci ka za ka kuma kana cewa aikin da ya maka bai kai wannan ya ce za ka bashi wannan ba to wasu lokaci su kansu masu aikin suna son hakan a ƙi daddalewa da abin da saboda ƙarshe su yanka abin da suke so an riga dai an yi aiki babu kuma koma da baya yayin da ya zanto zai gaya maka da farko kaga kana da zaɓi ko ya yi maka a haka ko kuma ka ce tafi za ka nemo ni to sai ki faɗa maka to wannan baya daga cikin abin da shari'a take ta yarda da shi ta yarda da cewa ya zanto ujira abin da za a biya wa mai aiki kaza ne na baka aiki ga irin aikin da nake so abu kaza ne nake so ka to ga abin da za ka biya ni in na gama haka ka'idar take to haka nan wanda za ka ɗauka ka yana yi maka aiki a shagonka kana aiken shi kana sa shi kaza kana sa ya ɗauko maka kaza ya rubuta maka kaza ya kai maka kaza to zan tun a farko ka san nawa ya kamata ka bashi shi ma ya san nawa kuka yi da shi za ka bashi to a nan kaga in ka bashi ƙasa da abin da ya cancanta kai ka sani shi ya sani saboda yana da haƙƙin ya ce a ciko min kai kuma ka san ana bin ka wannan kuɗi to yanzu wannan kaga kana maganar ka ya cancanci dubu hamsin kai ya ma ya cancanci fiye da haka haka ke ya cancanci fiye da haka wanda yake nuna cewa ba ku yi da shi ga abin da za ka ba shi ba wanda yana nuna cewa tun farko ba a gina abin akan yadda ita shari'a take so a gina shi ba shi kuma da baka ba shi ba tun da ku yi da shi ga wajewa ga abin da zaka rika ba shi ba amma shi ma a ransa ya sa cewa kaza din ne ya kamata ka ba shi ne shi kuma daga baya ya tattara ya ya haɗa kuɗin ya abin nan to dukan ku akwai kuskure kai da shi kai haka kana da kuskure shi ma kuma da ya haka tunda a ka'ida ba ku yi da shi ba a hakan za ka ba shi don haka ta yaya aka yi lissafa talatin talatin ya ɗauka ya yiwu aiki ya cancanci a yi shi dubu hamsin amma kuma shi wanda za a yi wa aiki ya ce ba zai iya ba da dubu hamsin ba zai yiwu ko wani ya zo ya ce ni zan yi shi ƙasa da dubu hamsin da zai yiwu saboda haka magana cewa ka cancanci dubu hamsin a kowa a ra'ayi halin wannan ba haka ba ne sauraka akwai kuskure ta bangaren sa akwai kuskure ta bangaren ka tun farko ku da ku yi da wajewa ga abin da zaka bashi amma kai da kanka yanzu kana jin a ranka cewa ya cancanci wannan kuɗin to haka ne har ya riga ya ɗauka shi kenan sai ku sai ku yafe wa juna a haka kai ka yafe masa abin da ya ɗauka shi kuma ya yafe maka ƙwangen da kai ta yi masa iya kwanakin da aka ɗauka ana irin wannan sana'ar amma nan gaba in za ka ci gaba da mu'amala da shi tun da ka ce yana da amana ya kamata ku zanto da wajewa duk wata ga abin da zan baka za ka yi min aiki iri kaza amma wata ga abin da zan baka kisar annabi musa lokacin da ya je madiyan lokacin da wannan mutumin kirki ya yi niyyar zai aura masa yarsa cewa inni uridu an unki haka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in abtamamta asharan fa min indik ya ce ina son in aura maka yata akan kan min wato za ka yi min aiki na shekara takwas wato zan aura maka yata sadakinta shine za ka yi min aiki na shekara takwas wannan ita ce shine sakamakon auren da zai ba shi ba wai yana nufin sai ya yi shekara takwas ba sannan zai aura masa zai aura masa amma kuma zai zauna wajen sai masa aiki har tsawon shekara takwas in ya ga zai yi kwa shekara goma to wannan shi ya shi ya zaɓa ya haka to kaga sai da suka yi da wajewa ga abin da zai masa shi kuma ga abin da aikin da zai masa ga iya lokacin da zai ana aiki to haka ya kamata duka masu sana'a ta hannu ko wanda za a ɗauka wani aiki ya zanto akwai wannan wajewar daga farko na'am to sai wani ke malam mutum ne ɗansa ya yi aure ba tare da amincewarsa ba saboda dangin amarya ba mutanen kirki ba ne a cewarsa baban taɓarawo ne sanadiyar hakan ya daina kula ɗan nasa ko ya kira shi a waya baya amsawa shi ne ke tambayar malam ya yi da shi su rabu amma ɗan yaƙi shi in ya ci gaba da daina kula shin akwai laifi a na farko shi ba daidai ba ne shi uban ya ce ba za a aure yar wani wanda yake barawo ba saboda eh, shi barawo ne to ya sama kamar barawo ne ya ce ba haka ba ne yana iya wa to barawon ne yasa kuma ta kirki ce watakila ce qur'ani ce watakila wacce ce da kowa yake ba mata halinta kaga bai kamata laifin ubanta ya shafe ta ba wala ta ziru waziratun wizra ukhra a ce ziratun mai daukan nauyi ba za ta dauki laifin wani wato nauyin laifin wani ba kowane rai yana ɗaukar laifinsa ne kullu nafsin bima kasabat rahina da ce kowane rai ana jingina masa aikin da ya yi ne wato shi jingina ne ga aikin da ya yi ba na wani ba ba laisa insani illa ma sa'a sauraka in har ta zanto ita ta kirki ce wannan baya hana ɗanka ya aure ta bai kamata ka hana shi ba da farko shi yana da kyau ya ji maganar mahaifinsa ya yi abin da zai daɗa wa mahaifinsa lokacin da ya nuna baya son ya aure ta ɗin sai ya haƙura tunda bai yi auren ba kuma akwai mata da yawa wanda zai su iya kwanta masa a zuciya kuma zai iya auren su zauna da mahaifinsa lafiya haka ya dace tun farko amma har ya riga ya aure ta ɗin to wannan ya riga ya wuce to kuma ba zai dawo a ce sai ya sake ta ba duk da ba laifi ta yi masa ba ba wani abu ta yi masa ba a cikin sakin ta nan akwai cutar da ita ba halatta mutum ya matsa wa ɗansa sai ya cutar da matarsa domin sakin ta ba gaira ba dalili cutar da ita ne to kuma mahaifi bai da ikon ya sa ɗansa sai ya yi abin da zai cutar da wani don ba huruminsa ba ne haƙƙin wani uba bai da damar ya tsere da shi saboda ya umarce shi da kyakkyawan abu ne sai ya bi shi amma abin da yake umartarsa da shi ba mai kyau ba ne haka ba zai masa biyayya a nan ba amma kuma wannan ba zai hana ya ci gaba da biyo hanyoyin da zai samar da zaman lafiya da mahaifinsa ba kada shi ya ɗauki zafi ko ya ɗauki wata matsaya game da ubansa saboda uban nasa ya ƙi bashi fuska ya daina masa magana shi ma ce bari shi ma daina masa magana ya daina zuwa gaishe shi ya daina ziyartar inda yake ya daina duba shi in bai da lafiya a'a shi ya ci gaba da ya masa ko da shi ba zai ba shi fuska ba wannan eh, biyayya tsakaninsa da shi wajibi ce ya ba shi ne ya kore shi ya ce kai sake ganin shi ba wannan kuma kaga bai da iko ya je inda aka ce ka a ƙara sa amma kuma yana da iko ya aika masa wani abin da taimako ko ya aika gidan ya sani bai sani ba ya je ya yi abin da zai kyautata masa amma uban bai da hurumin ya hana um, wato um, uh, ɗansa zama da matar da ba ta da wani laifin da ta yi wanda zai cancanta a sake ta <clears throat> sai wannan yake cewa malam suna tare da 'ya'yan yayarsa ne marayu suna da gona guda biyu su kuma suna da tasu guda biyar shine yake cewa ya halatta idan abincinsu ya na noma ya kare a ɗauki na su marayun a ci saboda tare suke noma da kowane irin aiki abinda allah subhanahu wata'ala ya ce eh, yas'alunaka anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum fa ikhwanukum الله يعلم المصلح من المصلح فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح آه سنة تنبيك game da marayu to kace da su islahun lahum khair a yi musu abin da zai zama gyara gyara gare su da dukiyarsu da tarbiyyarsu wannan shine mafi alkhairi abin da yake wajibi akan wanda marayu suke karkashinsa ya yi abin da zai taimaka wa marayun nan ta fuskar tarbiyya ta fuskar ilimi ta fuskar kula da dukiyarsu duk yana cikin karkashin kul islahun lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum fid fa in tukhalituhum fa ikhwanukum in kuka yi hadayya wato hada da su ta fuskar sana'a ko ka haɗa dukiyarku kuna juyawa tare ko wajen abinci kuna haɗa tukunya ɗaya kuna ci tare to yan uwanku ne ba wato babu laifi dan kana zaune da maraya zan tukunya ku ɗaya kuna cin abinci tare amma kada ka yi yin haka da niyyar ka cuce shi shi yasa Allah ce wallahu ya'lamu al-mufsid min al-muslih Allah ya san mai san barna da mai san gyara Allah san wanda da niyyar barna yake yi da niyyar ya cuci marayan yake yin abin da yake yi ya kuma san wanda yana yin haka da niyyar gyara ne saboda in ya zanta tukunyar ku ɗaya kuna haɗa abinci tare babu laifi don kun ci abinci daga cikin abincinsu amma in ya zanto ba haɗa tukunya kuke ba kowa nashi yake ci sai kun cinye naku sannan ku zo ku ci nasu wannan ba ya dacewa in ya zanto abincin ku ɗaya ne tare kuke haɗawa ku ci in naku ya kare saura nasu tun da daman tare ake ci wata rana kuma nasu zai kare saura naku shikenan sai a ci amma in ya zanto nasu daban naku daban sai dan kawai kuna yin noma tare amma abincin ku kowa da nashi to baya halatta dan naka ya kare kuma ka zo ka rufafi nasu ka sa a gaba sai ka sai ka kun cinye wannan ba daidai ba ne to sai wannan yake ce malam yana aiki ne a kamfani da suke ba da fili da kuma gida sai da fili da kuma ba da gida haya jito idan mai neman haya ya zo manaja kan gaya musu cewar sai ya ba da kuɗi a gefe domin ya samu wannan filin ko kuma gidan kafin a bashi kuma sai da waɗannan kuɗaɗen ne su manyan za su yi processing ɗin buƙatar shi wannan mai neman filin ko kuma gida shi ne ke cewa idan aka bashi wani abu daga cikin wannan kuɗin da aka karɓa daga su wurin masu neman zai iya amfani da su to na farko dai shi kansa ya san wannan kudin ba kudin halal ba ne kamfanin da ya ɗauko su waɗannan ma'aikata ya ba su aikin bayar da gidaje haya ko filaye haya baya daga cikin sharaɗin su rika karɓar wasu kuɗaɗe tun da ana biyan su albashi amma saboda ganin buƙatar mutane ta waɗannan gidaje sai sukan zo su kuma ta gefe kamar yadda ya faɗa ta can gefe guda sai su rika karɓar kuɗi ma'ana rashawa cin hanci don su biya mutum bukatarsa in bai bayar ba to ba za su biya masa bukatarsa to ka san wannan kuɗi haramun ne tunda na tabbata su masu kamfanin ba za su so a yi haka ba tunda ba wannan ne sharaɗin kamfanin ba abinda aka yi sharaɗin kamfanin na a rubuce kana son guri ga kuɗinsa ga gida ga kuɗinsa da ake biya ba dalilin da zai sa ka ba mu wani ma'aikaci wani kuɗi sannan ya yi processing ɗin takardunka ya cike maka takardu a kai har inda za ka samu wannan abu ya zo ya kakaba wata bukatarsa a ciki to kai kuma da kake wannan ka cewa wannan abu da aka karba ba bisa wato ba na halal ba ne kuma ka ce in an baka wani abu ka karba ai baya halatta to wannan shi kuma yake ce malam shine yayi noman dawa to bayan ya yi girbi sai ya je kasuwa ya siyo wata dawa daban ya yi zakka da ita saboda baya son taba wannan buhunan da ya noma shi ne ke tambayi malam wannan zakka ta su yi abin da ka noma shi kake fidda wa zakka ba ba aje wannan za ka yi muka je ka nemo wani Allah ce wa ato haqqahu yawma hasadihi lokacin girbe shi an girbe shi an gyara shi to ku da haƙƙinsa kaga aka faɗi haƙƙinsa aka haɗa shi da lokacin da aka girbe shi aka gyara shi sauraka in ka in ka ka ka ka ka aje wannan kayan amfanin yana nan to a ciki za ka fitar inda a ce ka sayar da shi ne baka fitar ba to sai ka fitar daga kimarsa sai ka duba to kimar nawa ce kuma ya zai nawa ne zai zama ushiri ko rubu'ul ushiri gwargwadon yadda noman aka yi shi noman rani ko noman damana noman damana za ka ba da ushiri wato ɗaya bisa goma na abin da ka noma noman rani kuma za ka ba da ɗaya bisa ashirin shine abin rubuta ushiri to kaga in ya zanto ka riga ka manta ka sayar da shi ko wani abu ya gito nan da nan ka sayar da shi baka riga ka fitar ba to sai ka fitar daga kimarsa amma in yana nan ba da zai sa ka je ka soyo wata daban in aka buɗe wannan kofa to za a rika soyo wanda ma ba mai kyau ba yayi noma ta yi eh, gafarsa ta yi kyau ko masararsa ko dawarsa ta yi kyau akwai wata can kuma mai arha wadda ba ta da kyau sosai je so ya bayar da zakka wannan ba daidai ba ne to sai wani ke shi kuma lan ya kasance na yin network marketing ne to sai ji an ce babu kyau kuma rubace ce shi ne ke tambayi malam ya zai yi da kuɗin da ya tara zai bar su ne ko kuwa zai ɗibi iya wanda ya biya kuɗin farko ne na shiga wannan kasuwancin to idan kuɗin wasu ne ya san masu su daman kuɗi na haramun in kuɗi ne na kwace ko sata ko damfara ka san kuma da ka damfara sai ka je ka mai musu da kuɗaɗen su ba ya halatta ka ci amma idan kuɗi na haram ka same shi ta hanyar wata mu'amala ce ta yarjejeniya da wani amma mu'amala ba mai kyau ba misali mutum ya rika ba da kuɗi da riba bashi da riba kaga wannan wanda ya zo ba bashi da yardar sa ya karɓa ko mutum ya yi harkar caca ya samu kuɗi wanda ya shiga aka yi caca da shi da yardar sa ya shiga ko ya sayar masa da giya ya zo ya sayi giya ya karɓi kuɗin giya haramun ne ko wani ya haɗu da wata su yi zane ba ta kuɗi kaga wani da yarjejeniya aka yi wannan kaga ba daidai yake da wanda aka kwata ba shi wannan in ka tuba ka daina har ga Allah to kenan in tubtum falakum ru'usu amwalikum Allah ke cewa man man ja'atuhu mau'izatun min rabbih falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wanda ya ji wa'azi ya zo masa daga ubangijinsa ya daina abin da yake na riba Allah ce falahu ma salafa abin da ya riga ya samu a baya ya zama nashi ya halatta da gare shi saboda in abin da ka samu ba na wasu bane da kake ganin ga kasansu ka san su biya aya ne kwatarsa kai damfara kai to wanda ya halatta ka ce amma in abu ne wanda da yarjejeniya tsakaninka da wanda ya yi abu ba damfara ce ba shi kenan wannan ya halatta ka ce shi ka yi amfani da shi to sai ke yana son sanin matsayin ajiye gawar mutum domin yin practical da wasu manyan makarantu da asibitoci ke yi ya ce duba da umarnin kare martabar gawa a shari'a babu shakka shari'a ta zo da wato umarni ga karfa na cewa a kula da haƙƙin mamaci mace yana da haƙƙi daga lokacin da zai mutu a lokacin da za a kai shi a binne shi kai hatta kabarinsa ma yana da haƙƙi shi ka a taka kabarinsa ka a zauna akan kabarinsa da sauransu abubuwa da da aka sani annabi yana cewa kasra azmil mayyiti ka kasrihi hayyan a karya kashin mamaci kamar karya shi ne da rai kamar ka kama mutum ne da rai ka karya shi kamar da ka san wannan haramun ne ba halatta mutum ka kama shi haka kawai ka karya masa kafarsa ko hannunsa hakanan bayan mutuwarsa baya halatta ka karya wani abu na ƙashinsa to shari'a ta zo da wannan kula da wato hurumin mamaci sana ta ɓangare guda kuma akwai abin da yake na tabbatar da maslaha maslahar da ta zama ta larura ce ta kowa da kowa to idan ya zanto taɓa gawar mamaci ta wani ɓangaren akwai hani da shari'a ta yi ta wani bangaren kuma akwai wani abu da ya taso mai maslaha ta larura wanda maslahan nan ta fi girma akan kiyaye wata huruminsa to ana gabatar da wannan maslahar babba ko a kaɗe wannan abin nan a cutarwar misali ya zanto wani ne aka yi masa kisa ake tuhumar wasu da cewa su suka kashe shi kuma ake so a yi bincike kan a gano hanyar da aka yi kisan don ya zama shaida ila an samu wani abu a tare da su na guba ko wani abu ke so a ga gawarsa domin a gano cewa shin guban nan ita suka yi amfani suka kashe shi don ya zama dalili to wannan kaga tabbatar da tsaro ne a cikin al'umma da hukunta masu laifi wanda yana gaba da kula da hurumin shi mamaci to ya halatta a yi aiki a kan gawarsa domin a tabbatar da irin wato don a tabbatar da wannan laifi ya ya faru don a kiyaye gaba ko kuma ya zanto wata cuta ce mai haduwa babu yadda za a iya gano ta sai ta hanyar samun gawar wani mamaci wanda wannan cutar ta kashe shi don a gano irin yadda cutar take barna a jikin mutum kuma a samar da hanyoyin kariya daga wannan annoba wannan kaga shi ma don an taɓa gawar mamaci ta hanyar yin aiki a kanta wannan babu komai ta hanyar fiɗa da sauransu wannan duka maslaha ce babba kuma wata mafsada ce har ila yau babba ake ƙoƙarin wato karewa ko korewa saboda wannan duk ya halatta sannan akwai abin da ya shafi koyan likitanci koyan aikin asibiti shi bai kai waɗancan ba guda biyu amma shi ma wata bukata ce bukata ce wacce ake tsayawa a kan gwargwadon iko wato ba a ba a cikinta ba a wuce iyaka a cikinta malamai suna cewa waɗanda suka yi bincike akan matsalar suna cewa idan ya zanto gawa ce za a amfani da ita wajen karantarwa wato koyarwa ko koyo to dole ne a lura da wasu abubuwa na farko dai in zai yiwu a samu gawar da ba masu dami ba gawar da yake ba masu dami ba akwai wanda an tsare jininsa haramun ne a taɓa shi yana da rai ko a kashe shi yana da rai to wannan baya halatta bayan mutuwarsa a taba gawarsa ta hanyar irin haka misali ya zama musulmi ne ko kuma ya zama ba musulmi ba amma yana da amana wato ana zaune lafiya da shi ba wanda ake yaƙi da shi ba ne ba kuma murtaddi ne wanda ya rinda waɗannan duka daman can wanda ake yaƙi da shi saboda kafirci ko kuma wanda ake ya riga ya rinda ya bar musulunci duk wannan ba masu middami ne a ka'ida ta musulunci jininsa ya halatta to wannan ana iya yin amfani da gawarsa in ya zanto musulmi ne masu muddami ba a samu wanda yake ba masu muddami ba ba wanda yake da tsararren jini ba to dole ne za a yi amfani da gawarsa ya zanto da izininsa ko da izinin wasu daga cikin wato da izinin wabinan waliyansa da izinin makusantansa magadansa zama da izininsa ko da izinin magadansa sannan na biyu ya zanto an taƙaita akan buƙatar da ake da ita ba tare da an wuce abin da ake da bukata a wajen aiki da gawar tashi ba wato kada abin da ake bukata shine za a tsage cikinsa to kuma zai je a yanke kafarsa ko yatsunsa ko wani abu kaga wannan ya zama wasa zamar an takaita iya abin da ake in wani abu aka cira daga jikinsa to ya zanto an tabbata bayan an gama duba abin da za a duba an binne wannan yankin na jikinsa kada a bashi shi ma da awaci ah, sannan <coughs> ya kasance in mace ce to zanto mata ne za su yi koyar wannan abu a cikinta in namiji ne zanto maza ne ba tare da an shiga hurumin ta wannan mace ba sauraka ita wannan za a yi amfani da wannan larura amma bi ha suna ce addarura tu tuqaddaru bi kadariha za a kowace larura ana wato amfani da ita gwargwadon bukatarta ba a so a wuce iyaka saboda haka dole ne ya zanto ya wanda yake ba masu wanda yake ba middami ba gawa ta wani gawurtaccen dan fashi wanda daman can ana neman shi in an same shi hukuncin kisa ya hau kan shi kaga wanda ba masu middami ba ne ko wani wanda yake murtaddi ne ko kuma wani wanda ya abokan yaƙi ne saboda kafirci da sauran wanda ya halatta a yi gwaji akan akan gawarsa musulmi kuma da zanto in har babu wanda za a yi to zanto da izininsa ko da izinin makusantansa kuma zannan za a takaita akan abin da yake shine bukata to sai wannan yake ce malam <clears throat> idan miji ba zai iya daukar ɗawainiyar matarsa ba kamar ba shi da sana'a shin zai iya ba ta izinin ta ta yi kasuwanci kamar masu sayar da fura da nono fulani to na farko cewa ba zai iya daukan nauyin matarsa saboda baya da sana'a ba daidai ba ne mutum ya zauna ba shi da sana'a rashin sana'a ba shine rashin eh, wato iya ɗaukan nauyin matarka ba matarka dole ka ɗauki nauyin ta cinta da shanta da suturarta da gurin zamanta da lafiyarta a bisa magana wata kira jihi da lafiyarta gwargwadon abin da allah ya hore maka ka tashi ka nema ba daidai ba ne ka zauna ka zauna baka da sana'a tashi ka nema kuma wajibinka ne abinda ka samu ka sauke wannan nauyi da yake kanka wanda shine abinda yake umarni daga Allah subhanahu ala li fi zo sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah Allah ya ce ku ce eh, abin nan ma'abucin wadata ya ciyar daga wadatarsa wanda kuma aka kuntata masa a cikin arzikinsa to ya ciyar daga abin da Allah ya bashi saboda haka babu wani wanda aka sauke wa harkar wato nauyin ciyar da iyalinsa eh, da hujjar cewa baya sana'a shi kansa zamansa baya sana'a shi kansa ai kuskure ne ba daidai ba ne ah, ballantana ya ce zai sake ta tafi talla a dora mata talla ko ta dauki talla ta je tana yawo tana gararan ba ita ce za ta nemo abin da ta ci da kanta ta sha da kanta wannan baya halatta a misalin da ya yi kaga ba wani abu ne wanda yake mai kyau eh, miji ya zauna a gida kawai matar ta tafi tana talla shi ya yi wannan tallan mana da har za ta iya fita ta yi talla shi ma ya samu abin da zai kasa yana fita yana talla da dai abin da take sayarwa din dole da kuɗi aka same shi ba haka kawai ta same shi ba to shi ma je karɓo jarin nata ya je ya juya ya kawo mata abin nan ya kawo mata abin da za ta zai tsare mutuncin sai tsare mutuncinsa idan ya zanto rashin lafiya ne ya hana shi fita kuma babu masu taimaka masa eh, yana kwanci eh, dole ita ta je ta nema ya halatta ta je ta nema amma dole ta kiyaye dokokin allah lokacin da ta fita kada ta fita da ta tabarruji wato ta caɓa ado ta fita da ado kada ta je ta rika keɓanta da namiji ba maharaminta ba wani ajinabinta kada ta je tana gogayya da maza da bai dace ba duk waɗannan abubuwan ta tabbata ta kiyaye dokokin allah lokacin da take neman abin da za ta ci da iyalanta ba haramun ba ne inda larura mace ta fita ta nema abinci ta nemi sana'a ta yi aiki don ta samu abin da za ta ci in har ya zanto babu mai iya yi mata wato shi ba zai iya yi ba kuma ba ta da wani wanda zai iya ɗaukan ɗawainiyarta babu laifi don ta nema amma in har lafiyar salau kawai ya zauna ce bai da sana'a ya rika zama a gida ita ina ta samu sana'a wannan baya halatta to sai wani yake ce malam masu sana'ar hannu shi me ya kamata su kiyaye idan suna so su ci halak tsantsa ba tare da shigar da wata shubha ba su zama masu amana masu gaskiya wannan shine babban abin da yake sa mutum ya ci gaba ya kuma kubutar da kansa daga haramun ya zanto mutum ne mai amana a duk abin da zai yi maka zai gaya maka kuma gaskiya zai rike amana da zaka ka zaka bashi a hannunsa galibi abinda yanzu yake cutar da masu sana'a musamman sana'ar hannu rashin gaskiya rashin amana mutum ne za ka amince masa za ka yarda da shi cewa ga shi ka yarda da shi ka ba shi wani abu je ya yi maka ya je kasuwa ya tambayo maka kudaden abubuwan nan da zai aiki da su sannan kuma ka yarda zai maka aiki mai kyau sai ya je kasuwa ya je kudin ya zo kara ya zira ya wuce kudin da shi ne farashin waɗannan abubuwan da ya tambayo ce masa dubu ɗaya ce dubu da ɗari biyu ko da ɗari biyar ya zo ya kawo maka haka ya cinye wannan yankan nan akwai rashin amana kai ka amince mishi ya sa ka ce je su yana ci amana kuma ya zo wajen aiki ya ƙi yin aikin da ya kamata ya yi ya yi maka ojoro a wajen aikin ko ya ƙi da kansa ya sa wasu 'yan koyo su yi ƙarshe kuma ya je karɓi kuɗin kwana biyu ake zo ya caɓe duk wannan rashin amana ce rashin gaskiya shi yasa da yawa daga cikin masu aikin hannu ba sa ci gaba saboda rashin wannan allah ba zai yi wa mutum albarka ba a cikin harkar kasuwancinsa neman arzikinsa sai ya zanto mai gaskiya da bi cewa fa in sadaka wa bayyana buri lahu ma fi bai'ihima wa in wa in kadhaba wa katama muhikat barakatu ba. in suka yi gaskiya kuma suka fito suka faɗi abu bayani yadda yake to sai a sa musu albarka a kasuwancinsu amma in suka ɓoye abin da ya kamata su bayyana suka kuma yi karya na ya ce sai a shafe albarka da take cikin kasuwancin to wannan abin da yake faruwa yawanci ga 'yan kasuwar mu da kuma masu aikin hannu masu sana'ar hannu rashin gaskiya da rashin amana sai ga mutum ya shekara goma ashirin yana abu ɗaya ba ci gaba yana nan a inda yake ko ba sai dai ma'aikacin baya saboda mai saboda ba gaskiya ba amana ba alkawari idan mutum ya kula da waɗannan abubuwa babu shakka Allah zai masa albarka a cikin kasuwancinsa ko sana'arsa to sai wannan mai tambayar na gaba yake cewa malam menene matsayin yarjejeniya da masu hidimar ƙasa suke da shugabannin wuraren da aka tura su domin su yi aiki yake ce malam ya matsayin kuɗin nan da mutum zai ci na wannan hidimar da aka tura shi to akwai kuɗin da gwamnati take bayarwa wani lokaci kuma akwai makaranta da ake tura mutum su bayar idan aka tura mutum makaranta ko ya koyar suna buƙatar ya zauna ya aikin ya kiya zauna yana da laifi in kuma a su suka sa hale masa cewa ya je harkokinsa su sun ɗauke masa wanda shi kenan daman gurinsa aka tura shi su kuma zanto ba su da bukatarsa haka baya zama haramun abin da ya karba amma in suna da bukatar sai ya karbi tsayawa aikin abu shakka wannan eh, ya ci haramun sai mai tambaya na gaba ya ke cewa malam mata musulmi masu juna biyu da suka rasu da abin cikin nasu kafin haihuwa shin abin cikin nasu da suka rasu tare za su iya nema musu ceto to ai ba su haife shi ba eh, ceto ana maganar wanda aka haifa shi wani ai bai zo duniya ba ba a masa hukuncin wani ɗa da aka haife shi wadda ta mutu wajen haihuwa tana daga cikin shuhada da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wallati ta mutu bi juma da wacce take mutuwa wajen haihuwa annabi ya lissafa ta cikin shahidai tana da ladan wannan wahalar da ta ji ta kuma dangana allah ya karɓi ranta akan wannan amma shi dan cikin ta wanda da bai zo duniya ba ba a masa hukunci da wanda ya zo duniya ana magana ceto wanda ka haife shi ya rasu mace ta haifi da ya rasu ta kuma haihuwa ya rasu to na ɗan da ta haifa ya rasu ta yi haƙuri to allah zai sa shi cikin masu cetanta amma in ya zanto bata ma haihu ba ita ma kuma ta rasu tare da shi kaga wannan ba a ce masa ɗa da aka haifa aka rasa shi kuma aka yi haƙuri su ne ke malam menene ingancin maganar da ke cewa idan janaba ta samu mutum bai samu damar yin wanka ba to dan yayi yi taimama sai dai ya yi sallah a waje ba zai shiga cikin masallaci ba in har an yarda ya yi sallar sallar ta fi shiga masallacin girma ita sallar ta fi shiga masallacin girma idan har taimama za ta halatta masa sallah Allah cewa ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tattasilu Allah ce kada ku kusanci sallah wa sukara alhalin kuna cikin maye hakanan wala junubin kusanta sallah ka shiga masallaci kana so za ka sallah alhalin kana maye ba halatta hakanan wala junuban ko wanda yake mai janaba yana cikin halin janaba kada ya shiga masallaci illa abiri sabilin sai dai wanda zai wuce hanya ce wato masallaci ne amma sai an yi ta tsakiyar an keta shi ake samun hanyar wucewa to na shi ma babu laifi ya wuce amma ba ya zauna a cikin masallacin ba ta ce allah ce sai kun yi wanka don haka da sallar da shiga masallacin duka allah ya hada su ce sai kun yi wanka to in ya zanto babu abin da zai yi wankan sai ya samu abin da zai taimama kaga la taqrabu salat anan yana da damar ya yi kusanci sallah ma'ana ya yi sallah saboda ya yi abin da zai tsaya masa matsayin mai halatta masa sallah almubih halil ibada shi ne taimama saboda ka zai iya shiga masallaci don ya yi sallar wannan tunda sallar tana gaba da masallacin in ba don sallar ba ma ai ba zai zama masallaci ba sai dan ana sallar a ciki to in har an yadda ya yi sallar to kuma ya za ce ba a yadda ya shiga masallacin ba kuma in har in yadda ya shiga salatul jama'a ya yi sallar jam'i da za a haramta masa shiga masallaci saboda haka in yana da janaba ba shi da halin yin wanka saboda rashin ruwa ko kuma saboda wata cutar da take jikinsa ko kuma yake tsoron za ta faru da shi in ya taɓa ruwan to wannan yana iya yin taimawa kuma ya taimawa shiga jam'i ya yi sallah babu komai to sai wani yake ce malam mutum ne yake bin liman sallah to sai liman ya tafi sujada kafin shi mamin ya kai ga yin sujadar ta tuni limamin ya dago bai samu wannan sujadar ba shi ne ke tambaya matsayin wannan sallar ta su take sallar sa tana nan sai dai wannan sujadar ba wannan raka'a babu ita wannan raka'ar zai jefar da ita in an yi sallama zai tashi ya ciko raka'ar da ya rasa sujada ɗaya a cikinta ita sujada rukuni ce in an rasa ta babu wani abu da yake toshe wannan gibin ta hanyar da sahu sai dai ka sake ita wannan raka gaba daya za ka babu wannan raka sai ka sake kawo ta to ne kice malam shin wace nafila ce sunnatu zuhur kuma ya ake yin ta shin tana maiwa gurbin sunanin rawatib ne sunnatu zuhur din ita ce ita ce ratiba din ba wata ce daban ba mutum zai yi raka a hudu kafin azhar bi bayan zahar ko bi bayan azhar bi bayan kafin zahar ko bi bayan zahar. to ita ce dai sunnatul zuhur ita ce kuma ratibatul zuhur suna ne kawai aka canza mata amma ita din ce ba wata ce daban to daga tamalan idan liman ya miƙe a raka ta hudu maimakon ya zauna sakamakon ya sarai da raka daya saboda ya manta karatun fatiya su kuma musa yi ba su bi shi ba suka zauna bayan ya idan da sallah sai yake faɗa musu dalilin da ya sa ya miƙe ɗin shin me ya kamata su su yi bayan sun ji wannan dalilin nasa sai su tashi su kawo raka'a ɗaya su ma su cike abin da ya bari na wannan raka'ar tunda waccan raka'ar ba ta yi tare da liman su ba ta yi tare da su ba tunda har shi liman ya kawo wata ya cike gurbinta to su ma dole su tashi su kawo wata su cike gurbinta waccan ita ma ta zama abin sarayayya a gurinsu to ne ke tare Allah malam yana son karin bayani akan cewar annabi alaihi salam ya baiwa nasarar najira na masallacinsa sun shiga sun yi ibadarsu ah, annabi sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da nasara nasara najiran wanda suka zo ga wurinsa sallallahu alaihi wasallama ah, su ne nasara banu taglib ah, larabawa ne wanda suka ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo kuma suka ji yana karanta kissar annabi haihuwar annabi isa alaihi salam da kuma yadda su suka saba ji eh, ba suka saba abin da suka saba ji suka zo da niyyar za su tattauna da shi to akwai wasu ruwayoyi da suka zo cewa annabi sallallahu alaihi ya wasu sun shiga masallacinsa sun yi ibadarsu a ciki ah, akwai ruwayar a cikin sira ta ibn ishaq أقوي أتشكين لتافن ابن جرير الطبري يا كاوتا هكنا لتافن الكشف والبيان نفعل به تسن روي توتا تهنير آه، محمد ابن جعفر ابن الزبير ابن العوام جوا النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو سوسين صلى وانا رواية وتإنجنت بقى سوى رواية شي مرسلة كوما مؤضلة سوى الشي محمد ابن جعفر آه، ابن الزبير ابن العوام بس هابي بني بتابعي بني شنو التابعين saboda ka yi jingina annabi wani abu zuwa ga annabi sallallahu alaihi ko zuwa ga lokacin annabi sallallahu alaihi a gurin malaman hadisi wannan ruwaya ba ta inganta ba akwai wata ruwaya a cikin alkashful bayan ta hanyar eh, abu ja'far razi eh, shi ma ya jingina ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi abdullahi bin abi ja'far razi to ita ma wannan bata inganta ba saboda shi ma eh, tabi'ut tabi'ina ne ba sahabi ba ne ba tabi'i ba ne ba almajirin tabi'ai ne kaga akwai tazara tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata ruwaya har ila a cikin shi littafin alkashi wal bayan na na sa'alabi wanda ya yi ta ta hanyar muhammad ibn warwan muhammad ibn warwan shi kuma ibn sa'ib daga ibn sa'ib al-kalbi wanda muhammad ibn warwan an muhammad ibn sa'ib al-kalbi wannan isnadi ne wanda yake mai rauni kwarai da gaske shi muhammad bin ruwan suddi a ce masa suddi sagir malamai da yawa sun yi magana a kansa wasu ma sun tume shi hakanan shi ma malaminsa muhammadu muhammad bin sa'ib alkalbi shi ma malamai da yawa sun tume shi sun jefe shi da karya to shi ma yana da ruwaya daga irin wannan saboda duk ruwayoyin ba wacce ta inganta ba wacce ta kusa ma ta inganta annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar su sun shiga sun kira wani allah a cikin masallaci ba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa annal masajid lillah fala tad'u ma Allah ahada Allah ce masallaci na Allah ne kada ku kira wasu tare da Allah a cikin masallaci ma'ana kada ku yi bautar wani Allah a cikin masallaci sauraka ba zai bari bayan Allah ya hana shi a yi bauta ma wani Allah a cikin masallaci ya basu su shiga su bauta wa wani Allah an san cewa suna faɗar cewa annabi isa Allah ne ko kuma dan Allah ne kuma suna kiransa da sunan bauta saraka ba ta yadda Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya bar shi ya bar su su yi wannan haka haramun ne bar wanda yake ba musulmi shiga masallaci ya yi bauta irin tashi amma in shiga ce zai yi saboda wata maslaha ba wai bauta zai shiga yi ba akwai wani abu ya kawo shi za a tattauna da shi da liman aka shiga masallaci ko da shi da musulmi suka shiga masallaci wani babu laifi ko wani aiki ne ake so a yi kuma babu wani musulmi da ya kware akan wannan aikin ko kuma irin zamaninmu na yanzu da zaka samu wani wanda ba musulmi ba ya zama mai gaskiya mai amana musulmin kuma ya zama mara gaskiya mai cin amana mai ha'inci haka ka ga buƙatar kawo wanda ba musulmi bai maka aiki babu laifi ya shiga yi wannan aikin shigar wanda ba musulmi cikin masallaci wanda ba ba laifi ba ne annabi ya daure wanda ba musulmi ba cikin masallaci annabi ya yi alkawarin cewa ba dan dai addu'ar annabi suleiman ba da ya daure shi dan ma a cikin masallaci lokacin da ya dabke shi sannan ya sake shi daga baya ki ga sahabbai ce laula da da'watu akhi suleiman la radattuhu bi sariyatin min sawari masjid hatta yatufa bihi wildan wildanul madina ke ba dan addu'ar annabi suleiman da ya gane da ita ba na ce rabbi gafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min min ba'di ce da na daure shi yadda yaran madina za su zo su yi ta kallon shi suna zagaya shi to kaga in har za a daure shedan a cikin masallaci kaga wannan yana nuna kenan wanda ba musulmi don ya shiga masallaci saboda wata bukata babu laifi amma dai ba ya shiga ya bautar wani allah a ciki ba to suna kice malam menene sai yancin cewar idan mutum ya addu'a a zuciya ba tare da su ya yi motsi ba wannan addu'ar ba ta karbuwa addu'a ibada ce a cikinta akwai ambatan allah akwai salati ga annabi akwai zikiri akwai girmama allah da yabansa duk wannan abubuwa ana san bayan zuciya ta kudurce kuma harshe ya furta duk addu'o'in da allah ya gaya mana na annabawa furtawa suka yi ba wata addu'ar da kawai cewa akai a zuci suka kudurce ta furtawa suka yi shi yasa ma har aka aka san abin da suke faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da addu'o'i da yawa an rawaito mana addu'o'insa tili yana da rubuce-rubuce ma aka yi musamman kan addu'o'in da annabi ya yi a munasabobi daban-daban amma da furtawa ya sahabbai suka ji suka rawaito ba wai a cike bar abin ba saboda haka mutum ya kudirce bukatarsa kawai a cike ce addu'a wannan ba ita ce addu'a ba wannan kuduri ne Ah, ana son lalle addu'a ta faru daga zuci ba laifi ba ne haka ma ake bukata amma kuma ana son harshe harshe ya furta ta na'am sai nake cewa malam tambayar ita ce yana son bayani akan nassin da ya magana akan yin addu'a lokacin da aka ji carar zakara na'am hadisi ne sahihi yana cikin sahihul bukhari da muslim hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa إذا سمعتم سياح الديكة بالليل سياح الديكة بالليل فاسألوا الله من فضله فإنها رأت الملائكة وإذا سمعتم نهيط الحمير بالليل أتكم وترواية الرواية باب بالليل إذا سمعتم نهيط الحمير فتعوذوا بالله فإنها رأت الشياطين رأت الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كوكا جي تارج ذكر to ku nemi tsarin Allah afuwan ku nemi ku roƙi Allah falalarsa in ka ji carar zakaru da daddare ku roƙi Allah falalarsa domin sun ga mala'iku ne in kuma kuka ji kukan jaki da daddare to ku nemi tsarin Allah domin sun ga shaidanu ne ko sun ga shaidan ne ah, addu'a lokacin da aka zakara ya cara annabi ya faɗi dalilin da ya sa aka cika addu'a lokacin ba wai shi zakaran ne zai maka amin ko zai ansa maka ba a'a mala'iku ne a lokacin suke gurin mala'iku ne suka sauka su wannan zakaru suka gansu haka suka yi cara yayin da kake addu'a gurin mala'iku suka yi maka amin to kaga akwai sa ran addu'ar ka ta samu karbuwa domin ka samu addu'ar mala'iku domin amin abin da take nufi wato maimaita addu'ar da kai kai ma wato su ma suna kara maimaita maka addu'ar da kai ne Allah ka ansa addu'ar nan Allah ka ansa addu'ar wani shine ma'anar amin to yayin da aka yi addu'a a lokacin mala'iku suna gurin za su yi maka amin ma'ana za su roki Allah ya anshi addu'ar ka hakanan shi ma eh, jakai saboda a lokacin ah, sun ga shaidanu lokacin shaidanin suna gurin akwai yiwuwar su cutar da kai su yi maka abin da za ka cutu don haka ka nemi tsarin allah ya shiga ka da su shine hikimar cewa ka nemi tsarin allah a lokacin to sai wani yake malam yana sana'a ne na pos to akwai wani kwastomansa da yake da gidan giya kuma yana kiransa yi masa deposit na kuɗi shi ne ke tambaya malam menene hukuncin wannan kuɗin da yake karba yana sa masa in har ya san cewa kuɗi ne na harkar giya ko ya zai deposit ga masu sayar masa da abinci da abin eh, hatsin da zai giyar da shi ga wani haramun ne duk wani abu da zaka taimakawa taimaka wa mai laifi akan laifin da yake haramun ne da har kana da tabbacin wannan in kawai dai sana'ar sace yana sana'ar giya kuma sannan yana da wasu abu da yake bukata a wajenka ka yi masa ba wai don ka taimaka masa kan harkarsa ba wannan babu laifi yana da sana'ar giya yana sai da giya ya shiga kasuwa ba za a ce ba za a sayar masa da komai ba in ya zo saya za a sayar masa kuma haramun aka ci ba in an karɓi kuɗinsa amma akan a taimaka masa kan aikinsa kamar yanzu kai a ce kana masa deposit na kuɗaɗen da yake biyan a waɗanda yake sayan hatsin da yake giyar da ita ko kwastomansa yana ba su kuɗaɗe na kaya ko wani abu irin wannan kaga wannan ba halatta su ne ke shin akwai bambanci tsakanin zakar dukiyar halal da kuma ta haram sannan idan aka yi zakka da dukiyar haram din zakar ta yi a dukiyar haram kana nufin dukiyar da aka kwata ko aka karba ko aka sata duk dukiyar da mutum ya sace ta ko ya kwace ta ta wani ba mallakinsa ba ce yana daga cikin sharaɗin zakka ya zanto abinda za ka yi wa zakkan mallakar ka ce naka ne kana da kana wato dukiyar ta ce Allah ta khudh min amwalihim sadaqatan ka karbi zakka daga dukiyoyinsu to dukiyar da ba taka ba ba dukiyar ka bace don haka duk dukiyar da ba taka ba ba ka da mulkin ta dukiyar sata dukiyar kwace dukiyar damfara ba taka bace ta masu ita ce wajibin da yake kanka shine ka ɗauki wani dukiyar kamar yadda masu ita shine wajibin da yake kanka sannan kuma zakka tana tsarkake dukiya ne kai kuma ko da za ka fitar da wannan zakkar daga cikin wannan dukiya ba za ta tsarkaka ba domin dukiya ce ta haram dukiyar haram ba ta taɓa tsarkaka ba ta zama dukiyar halal ka malamai suke cewa dukiyar da aka kwata ko aka sata ko aka same ta hanyar damfara to babu maganar zakka a kanta saboda mai ita ma ba tashi ba ce dukiyar kuma da kake cewa ka fidda ake cewa kai maka kai zakkarta to ka dukiyar ka ake kai zakka ba dukiyar wani ba ne dukiyar wannan kamata ya kame masa kayan sa a idan kuma dukiya ce da aka samu ta wata hanya wacce suke tsakanin wanda ya samu dukiyar da wanda aka samu dukiyar a hannunsa akwai yarda akwai yarjejeniya wato akwai yarda ba kwata aka yi ba kamar harkar bashi da riba mutum ya zo ya ya karɓi bashi ya san kana ɗora riba ya yarda ya zo ya karɓa kaga da sa ko kana sayi da giya ya zo ya saya rin ya sha kaga da yardarsa ko kana caca ya zauna ku yi caca ka cinye dukiyar da sa kaga wannan dukiyar ta shigo hannunka da yardarsa to in ka tuba in ka tuba za ka iya zakka a ciki amma baka tuba ba dukiya haramun ce ita ma wasu malamai suna cewa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 da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammalwarsa anas idris hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh